والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara haduwan mu a cikin wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na tara ga watan Ramadan su hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 wanda ya daidai da 24 haka ne ko 25 ga watan biyar shekara ta 2018 miladiya a mun hada wannan masallaci namu da ke karkashin santa ta markazul imam bukhari kuma idan mun biyo karatun mu tun kafin azumi zuwa yanzu wannan shine karatun mu na 16 a cikin wannan sura mai albarka suratul maida wanda a karatun mu na jiya muka tsaya karshen aya ta 58 fadin Allah ta'ala wa idza nadaitum ila salati takhazuha huzwan wa la'iba dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun yau kuma cikin falalar Allah da rahamarsa za mu tashi farkon aya ta hamsin da tara ƙul ya ahalar kitabi haltan kimuna minna illa an amanna billa. amma kafin nan muna da tambayoyi kamar haka tambaya ta farko wannan ce assalamu alaikum malam mutum ne yawa yi gari yana da janaba kuma ga shi alfijir ya keto wato lokacin sallar asuba yi to malam ya zai yi sai je wankan janaba sai sallar asuba sai kuma ya ci gaba da azumin ina batan mun gane ba sai na yi dogon bayani ba na yi bayanin fatawa abu horera a cikin karatunmu da ya gabata wanda kuma da karshe Umu salama da aisha suka tabbatar da cewa a manzan allah sallallahu alaihi salama ya kasance yana wayar gari da janaba ta iyalinsa sannan kuma ya ci gaba da azuminsa ko ba haka ba kaga shi ma abin da zai wanka zai yi ya sallar asuba kawai ya ci gaba da azuminsa wannan janaba da wayar gari da ita ba za ta hana shi azumi ba mun gane ko tambayar ta biyu ce shin malam akwai hadisin da ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi yayi sallah hannunsa a sake a rayuwarsa babu wannan hadisi babu inda aka taba ruwaito cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallama ya taba yin sallah hannunsa haka duk hadisan da za a kawo ko dai yayi wada'u ko yayi qabdu ina batan mun gane su kansu masu da'awar cewa ai sallah hannu a sake da yawa galiban hadisan da suke nunowa sai su ɗauko hadisun da maza salama ya bayani kamar hadisin almusiku salati mutumin nan da ya zo ya salla ba daidai ba annabi sallallahu sallama ya ce masa irji ifa salli fa kalam tu salli. ya je ya yi salla ya dawo gurin annabi salama ya ce masa irji ifa salli fa kalam tu salli. ka koma kai salla ba kai salla ba ya je ya sake ya dawo aka ce irji ifa salli fa innaka lam salli. bawan Allah nan sai ya ce ya ma'aikin Allah sallama gairaha ba zan iya wata sallah in ba irin wanda daga nayi ba sai manzo Allah sallama ya koya mai manya manyan ayyuka na cikin sallah amma a ciki akwai abubuwan da bai ambata ba to wannan sai sai ai da da a sallah ana yin qabdu da a hadisin al-musii'u salatihi da an ambaci qabdu sai su ɗauko riwaya ɗin da babu magana kabda a ciki sai sa a ciki ina ba ta mun gane muna gane ha to amma sauran hadisan amazal salama ya gama bayani tunda an samu hadisan da haka annabi yake sallah ai ya ce a hadisin malik ibn al huwairi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli haka yana cikin koyar annabi sallallahu alaihi wasallama me yasa ga abin da aka ga annabi yayi an rawaito baka damu da shi ba sai wanda kwata-kwata ba a rawaito ba in ba san zuciya ba sai abin da gaba ɗaya ba a rawaito ba shine zaka yi wannan Da haka in dai sallah ce zaka yi irin ta manzo Allah sallallahu alaihi dole hannunka ya zama yana kirji ina fatan mun gane wannan ya ce assalamu alaikum mallam tambaya ta shi ne ko dai tambaya ta ita ce ko ba haka ba ya ce mace mai haila za ta iya karanta alkur'ani a cikin wannan wata za ta iya karantawa hatta malaman fikiyu sun ce za ta iya karanta aya ɗaya biyu uku saboda neman tsari shi wa ƙur'ani duk hukuncin da ya hukun aya ɗaya to yana hawan ƙur'ani duka muna gane ya sannan ya ce mace mai haila za ta iya zuwa wurin tafsiri ƙwarai ma da gaske za da je gurin tafsiri ta saurari yadda ake yin tafsiri don ta karu da ilimi ina batan mun gane wannan ya ce assalamu alaikum allah ya saka maka da alkhairi amin ya kuma kara maka kwazo da kwarin gwiwa amin mala ina matsayin azumin wanda ya zuƙi ruwan asuwaki tambaya anan yana sani ko bai sani ba in yana sani ya zuƙi ruwan asuwaki ya fita makogarin su wannan azumin su ya lalace muna ganewa amma in baya sani a garin yin asuwaki ruwan asuwaki ya shiga cikin wannan rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana wannan shine kaida shin da niyya yayi ko ba da niyya ba in yana sane dan ya samu sauki kishirwa sai ya dan zuke kaga ya zuko kansa ko ba haka ba amma in baya sani ya shiga mai ta makogaro wannan azumin sai yana nan babu wani laifi a ciki sai dai a kiyaye Allah ta'ala ya samu dace wannan yace assalamu alaikum mala likitocin kungiyar kwallon kafa haka ne ko na liverpool na liverpool sun ce dan wasa muhammad salah ba zai yi azumi ba yau da gobe saboda wasan final da za a buga gobe da daddare a kasar ukraine sai ce tambaya ta ita ce wannan mukaddima ce don gane tambaya ya ce tambaya ta ita ce allah zai kama shi da laifi duk da dai matafiyi ne kuma akwai distance na tsawon kilomita 2,700 tsakanin kasar ingila da ukraine jazakumullahu khaira shi muhammad salah musulmi ne kenan ko dan wani kulam ne dan liverpool ne ok da haka za su yi final to abinda za mu sai mu kalli matsayin bal sai mu kalli matsayin azumi sai mu kalli matsayin zamasa a wace ƙasa yake da zama sai mu kalli zamansu a matsayin a kasar ingila zaman da yake a kasar ingila shine gurin zamansa domin nan ne gurin da sana'arsa take da haka ba a halin matafi yake ba a halin mazauni gida yake kaga ɗaya kenan sannan ita bal gaba ɗaya in za ka ɗauki matakan da malamai suke ɗauka sun ce idan an cika sharuɗanta ja'izi ce ya halatta in an ce ya halatta ka iya yi ka iya bari na farko dai suka ce kada a yi wasa da sallah na biyu suka ce kada a yi caca na uku suka ce kada wani ya nufaci wani da, da, mugunta na uku shine kada a yi gaba na hudu kai idan ya zanto balba wannan ana yin tane don motsa jini to ya halatta kamar yadda aljazairi ma ya bayani a cikin littafin minhajin muslim muna gane ha? muna gane ha? to kaga bal matsayin ta ja'izi duk abin da aka ce ja'izi ne in kai babu lada in ma baka yi babu lada an halatta ma ne ka je kai kayanka wannan shine matsayin bal ko da matsayin mustahabbi bata kai ba dan ba wani zai ce yau in ka kai bal zaka samu lada la'alla dai saukin da za mu shine a ce in ka kiyaye waɗancan abubuwan ya zama babu lada babu zinubi ja'izi ce kawai to sai mu dawo mu kalli azumi matsayin azumi rukuni ne daga cikin rukunai na addinin musulunci la'allaka ce yin azumi a ramadan wajibi ne dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun muna gane ha Allah ya ce mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta waɗanda suka zo kafin ku saboda mai don ku ji tsoron Allah ta baraka wa ta'ala to yanzu tambayar da za mu yi anan gurin shi dai ba matafiyi ba ne. balle ya fake da cewa shi matafiyi ne zai sha azumin ramadan an ko yace shi matafiyi ne kaga ramadan gaba ɗaya zai sha dan zai yi shi ne gaba ɗaya ok zai je daga zai je daga daga england ne zai tafi ukraine eh wannan yana matsayin matafiyi amma malamai suna da magana wanda daga cikin malamai suka ce tafiya ta shari'a ita ake sha wa azumi muna gane ha amma tafiya wacce ba ta shari'a ba ba za a sha mata azumi ba duk da wasu malaman suka ce a in dai tafiya tafiya ce za a iya sha mata za a iya sha mata azumi muna ganewa da ake ne kaga daga kasar Ukraine zuwa Ingila ya kai matsayin tafiyar da za a iya shan azumi ina fatan mun gane ashe in dai haka ne kamar yadda malamin ya mun cewa zai yi tafiya ne daga Ukraine daga ingila zuwa ukraine kaga tafiya kuma ya kai a kasar tafiya kuma ta sha a sha azumi sai ya sha azumi a matsayin zai yi tafiya amma ba zai sha azumi a matsayin bal ba duk da wasu malamai suna ganin tun da bal dinnan ba sabo ba ce idan an cika wannan ka'idar mana san tasa ba ta cika ba tasa akwai caca a ciki aina ba ta an gane to gaskiya malamai mafi inganci mafi yawa da suka ce in dai tafiya ta sako ce kuma haramun ne ai kasar kuma haramun ne a sha azumi kaga mafi yawan malamai sun hana ya sha azumi a wannan ranar ba zai sha azumi a wannan ranar ba ba zai yi kasar ba illa ya ka samu yan ɗe kun malaman da suke ganin cewa ko ma wasu irin tafiya ce zai iya sha amma ni a iya fahimta ta shine ba zai sha azumi ba domin zai je bal ƙasar ukraine ina fatan mun gane allah ta'ala shirya da mu Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون نعم الله تبارك وتعالى يتي قل يا أهل الكتاب قيام السيام أيكين الله سوى زي قياوا كقياوا هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب waɗanda suka riƙe addinin ku abun wasa abin izgili daga cin ahlul kitabi ga ya musu ya ma'aikin Allah hal tanqimuna minna illa an amanna billah ba komai ne yasa kuke sukan mu ba ba komai ne yasa kuke ganin aibun mu ba illa an amanna billah sai dan mun yi imani da Allah wama unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar a gare mu wama unzila min qabl kuma don mun yi imani da abin da aka saukar kafin zuwa yanzu Allah ta'ala ya ce wa anna aksarakun fasikuna lalle mafiya yawan ku waɗannan ahlul kitabi fasikai ne domin kuna fita ne daga ɗa'ar Allah shi ne ya samu har kun yi mana izgilanci. Allah maɗauki sarki a baya ya ba mu labarin su ahlul kitab labarin da ya ba mu ya gaya mana cewa suna rikon addinin mu a matsayin abin izgili abin wasa ko ba haka ba sai Allah ta'ala ya ce da manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu qul ya ahlal kitab kace ya ku ahlal kitab ki muna minna illa an amanna hal din nan ma'ana sama ma'ana ma tankimuna minna illa an amanna ba don komai kuke sukan mu ba ba don komai kuke aibata mu ba ba don komai kuke ganin lebun mu ba illa an amanna billah sai dan mun yi imani da Allah Ta'baraka wa ta'ala anan malamai suka ce istisna'in munqati ne istisna'i munqati ne domin ka'ida a larabci shine idan istisna'i idan mustasna minhu da istisna'i da mustasna minhu suka zama daga jinsi daya kaga wannan ana kiransa istisna'i muttasil muttasil amma idan ya zama ba daga jinsi daya ba ana kiransa istisna'i munqati menene a misali a Hausa yadda zamu gane yanzu idan nazo nace ɗaliban makaranta ɗaliban aji biyu gaba ɗaya sun zo banda class monitor ɗalibai ne buzuba ko banda class monitor class monitor yana cikin ɗalibai ko baya ciki kaga ya zama istisna'i muttasil amma da zan zo in ce ɗaliban aji biyu gaba ɗaya sun zo banda lecturer mathematics lecturer yana cikin dalibai kaga baya ciki kaga ya zama istisna'un munqati ina fatan mun gane wannan haka yake a babul larabci to anan ma da yace hal tankimuna minna ba komai bane yasa kuke mana isgilanci mana kuke sukan mu kuke aibata mu kuke ganin laifin mu illa an amanna kaga da isgilanci da ganin laifi da aibi da kuma yin imani babu ɗaya bane muna gane ha da kaga ya zama istisna'i ne munqati ya ce ba kuma bane yasa kuke ganin laifinmu ba kuma bane yasa kuke sukanmu illa an amanna billah sai dan mun yi imani da Allah baraka wa ta'ala shi sa wani gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ma'ana ba laifin komai suka yi musu ba ba laifin komai muka yi musu ba kawai dai mun yi imani da Allah ne mabuwayi abin godewa na'am shi sa Allah madaukin sarki ya faɗawa wa gurin ya ce wa ma naqamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadli kaga duk wannan dai ma'anar kalmar shine aibatawa ko ganin laifi muna ganewa Allah madaukin sarki ce wa hal tankimuna minna illa an amanna billah ba dan komai kuke kyaman mu kuke sukan kuke ganin laifin mu ba illa an amanna billah sai dan kawai mun yi imani da Allah wama unzila ilaina da abinda mun yi imani da abinda aka saukar zuwa gare mu shine na littafin da aka bamu na alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin abinda Allah ya saukar ya hada qur'ani ya hada sunna dan Allah ta'ala ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima mu muka saukar ma da alkitab mu muka saukar ma da alhikima imamu shafi'i da wasu daga cikin malamai suka tabbatar da cewa mafi yawa a cikin alkur'ani inda Allah ya hada alkitab da alhikima za ga alkitab ma'anarsa shine mai alkur'ani alhikima shine ma'anarsa mai shine sunna Allah ya faɗi wannan guri goma a cikin alkur'ani guri na sha ɗaya ya hada ayatul lahi wal hikma gurin da kaɗai baya nufin ƙur'ani da sunna guri ne guda hudu da iyawa iz akadallahu misakan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma da wa yuallimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil da wa iz allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil da faqad na ala ibrahima kitaba wal wannan baya nufin alqur'ani da sunna amma sauran guda shida da ayatul lahi wal guda daya duka yana nufin qur'ani kuma yana nufin sunna ina fatan mun gane shine illa an amanna billahi wama unzila ilaina wa ma unzila min qabl kuma mun yi imani da abin da aka saukar kafin yanzu wannan na nuna mana cewa ashe mutanen da akwai mutanen da za su iya kyamarka ya zanto suna kinka suna suka ka saboda mai saboda kawai kayi imani muna ganewa kuma wannan za ga ɗabi'a ce ta kafirai ɗabi'a ce ta munafikai su dai ba wanda suka tsana sai muminai ba wanda ba sa so sai muminai ba wanda ba su san su ga ci sa sai muminai wannan shine abin da zai baka mamaki lokacin da shugaban kasa kai ziyara america ai sun hadu da shugaban america amma shugaban america saboda adawa da kiyayya da musulmi wai sai complain wai ana kashe kristoci a nigeria ana kashe kristoci a nigeria bayan hatta rikicin boko haram mu ya fadawa da mu muna ganewa domin a yankin arewa gaba ɗaya ake musulmi ake kashewa ba haka bane mutanen da aka kashe a taraba arna ne ko musulmi musulmi ne mutanen da ake kashe a birnin gwani musulmi ne ko arna ne musulmi ne mutanen da aka kashe a binoye da sunan cewa makiyaya ne musulmi ne ko arna ne musulmi ne amma saboda ya fi kaunar yan uwansa kafirai ya fi son yan uwansa kafirai sai ya zanto cewa yana complain wai ana kashe kristoci a Najeriya kuma an za ku ringa sauraron kristoci a cocinansu a coci cocinsu suna bayani ku samu ƙuri'a domin ku kayar da musulmi shi sa aka lokacin da suna kan mulki suna suke ta zagin mu suna ce mana shi ma zaune suna ce mana parasite suna ce mana kaza suna ce mana kaza wannan ba kuma ya ja mana ba sai dan mun yi imani Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙar ku suna yaƙar ku har sai sun raba ku da addinin ku in sun samu dama muna ganewa shine hal tanqimuna minna illa an amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون الله تعالى ما في يوى دقاتكم فاسقين ما سفتا دقاء آه الله باعسى أيها الله بيئة الله تعالى يتلم دقاتكم سيالة تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان nam Allah ta'ala ya ce kulga ya musu ya ma'aikin Allah hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika mathubatan 'inda Allah shin bana ba ku labari da mafi sharri daga haka ba da mafi sharrin sakamako a wajen Allah ba mana bayan an yi bayanin yadda yahudawa suke yadda ahlul kitab suke da makomasu wanda Allah ta'ala ya ce mafi yawan su haskai ne sai Allah ya ce bana ba ku labari da mafi sharrin samun sakamako sama da wannan ba kuma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala mana waɗanda suka fi waɗannan sharri Allah ta'ala ya ce man la'anahu Allah su ne wanda Allah ta'ala ya la'anta shi ne wanda Allah ta'ala ya la'anta wa gaziba alai kuma Allah ta'ala ya fushi da shi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir sannan Allah ya sanya a cikin su al birrai Walkanazira da aladai wa abada tagut kuma suka bautata wa gumaka ko kuma muka sanya masu bautata wa gumaka a cikinsu Allah ta'ala ce ula'ika sharrun makanan waɗannan su ne suka fi samun mafi sharrin waje a wutar jahannama wa adallu an sawa isabil kuma waɗannan su ne suka bata daga hanya madaidaiciya su waye wanda suka haɗa wannan sifa su ne yahudawa domin yahudawa Allah ta'ala ya la'ance su dan ya ce fabima naqaduhum mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya kaga yahudawa sune wanda Allah ya la'anta muna ganewa kuma yahudawa sune wanda Allah ta'ala ya fushi da su wa ghadiba wa ghadiba alai Allah yayi fushi da su shi sa kullum muke cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin ba ta farkin wanda kai fushi da su ba su ne yahudawa sannan Allah ta'ala ya ce wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir sannan Allah ya sanya a cikin su ya mayar da wasu ka zama al qiradata waɗansu suka zama al khanazir aladai sai ka zama bare suka zama aladai la'alla wani sai in ya ga alade yanzu sai ya dauka sauran shi ne la'alla wani idan ya ga buri yanzu sai ya dauka sauran shi ne amma al'amarin ba haka yake ba domin ya inganta cikin riwayar muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda Ya ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil qiradati wal khanazir ahiya mimma masa kalla. muna gane aka tambaye annabi sallallahu alaihi aka ce ya ma'aikin Allah waɗannan buran da muke gani da wannan aladan da muke gani a ahiya mimma masa kalla iya daga cikin halittun baya da Allah ta'ala ya mai da su guri ya mai da su alhanzir muna gane sun yana ai Allah ce fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in muka ce ku zama bare ai mutane ne to sai suka tambaya suka ce to wai da muke gani yanzu da aladan da muke gani yanzu sune waɗancan da Allah ya mayar da su haka ko kuma yaya al'amarin yake muna gane ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha lam yuhlik qauma lalle Allah ta'ala bai taba halakar da wasu mutane ba auqal ko kuma annabi cewa lam yansakh qauman Allah bai taba wato juya halitta wata al'umma ba daga ɗan adam su koma buri ko wata halitta fayyaja anu lahum nasla sannan kuma ya ya sanya musu zurriya Allah baya haka a idan Allah ya haka su zurriya su laifin miskai kuma ka'idan mu Allah ta ziru wa ziratan muzira wa alaysa lil insani illa masa muna ganewa ai laifin wani baya hawa kan wani da haka idan Allah al'umma baya da Allah ya mayar da su barai ko ya mayar da su wata halitta Allah ba zai sanya musu tsaku ba ashe shekaga birnin da kake gani yanzu da aladin da kake gani yanzu ba irin na baya bane muna ganewa halittu ne masu zaman kansu Allah ba zai sa musu tsatso ba ba zai sa musu wala aqiba ba zai sa wanda zai biyo bayan su ba sai ce wa innal qiradata wal khanazira lalle halittar bire da halittar aladai kanat qabla zalika akwai ta tinda can ma kafin aiwa wannan al'ummar haka muna ganewa wancan na dadin su suke yin tsatso su suke yin tsatso su suke yin tsatso amma duk wanda aka ce da su kunu qiradatan khasi'in to waɗannan kuma ba sa ƙara yin tsatso ko wani ko wani nasu da zai biyo bayan su domin laifin da suka yi su kaɗai suka yi mu kuma ka'idar shari'ar mu wala taziru waziratun wizra ukhra Allah taziru waziratun wizra ukhra muna gane wannan waja'ala minhumul qiradata wal kanazir wa abada at-tagut ko dai zama wa abada at-taguta suka bautata wa gumaka muna ganewa duk da akwai wani sikara akan wanda ba wannan ba Ma'ana a cikinsu aka samu wanda Allah ya la'anta aka samu wanda Allah ya fushi da su aka samu wanda Allah madaukin sarki ya matsayar ya matsayar da su mai barrai amma Allah ce faja'annaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin muna gane wannan to sannan Allah ta'ala ya ce wa abadat tagut kuma suka bauta tagut me at-tagut shine kullu ma yu'badu min dunillah fa huwa tagut duk wani wanda za a bautata kuma bayan Allah matikar ya yadda da bautar da aka masa ya zama dagutu muna ganewa duk mutumin da za a ɗauki wani nau'i na bauta a bashi kuma ya yadda a yi masa to ya zama ɗagutu amma wanda za a bautata masa bai sani ba ba ka kiransa da ɗagutu a ai annabi isa an bautata masa amma ai bai yadda da bautar da aka yi masa ba shi yasa ranar alkiyama ya Allah zai tambaye shi a ta kulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah kai ka gaya wa jama'ar ka sirke ka kai da mahaifiyarka a matsayin abun bauta ko bayan Allah ai da ƙarshe ce subhanaka ma yakunu li ana aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik wa anta allamul ghuyub in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kaga yanzu ga mun bayani yace wallahi Allah ba abinda na gaya musu abinda kaman umarni ani ubudullaha rabbi wa rabbakum kuma da tawa Allah ubangiji na ubangijinku yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ni ne mai bayar da shaida a lokacin da ina tare da su domin na dora su akan tauhidi amma falamma ni kunta an raqib alaihim amma lokacin da ka karbi raina kai ka kusa da su ya Allah kaga annabi Isa bai yadda ba amma duk wanda za a dauki wani nau'i na bauta a je a kai masa kuma ya yadda da wannan abin da aka yi masa na bauta ya zama mai ya zama tagut kuma yana da cikin imanin ka ba zai cika ba sai ka mai sai ka kauce wa tagutu faman yakfur bi taguti ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فسام لها duk wanda ya kafurce wa dagutu duk abin da za a bauta kuma bayan Allah ya kafurce masa yayi imani da Allah wannan yayi riko da igiya mai kwari wacce ba za ta katse ba Allah ya sa muna daga cikin su muna ganewa Allah ta'ala ce masu wannan sifa din ma'ana wanda Allah ya la'anta yayi fushi da su ya sanya a cikinsu akwai ƙirar da tawal kanazir sannan a cikinsu ga abad wato suka bautatawa at-tagut muna ganewa Allah ya ce ula'ika sharrun makanan waɗannan su ne masu mafi munin matsayi wa adallu an sawa'is sabil waɗannan kuma su ne suka kaucewa suka ɓace daga hanya madaidaiciya domin ba a kusantar duk wanda ya kusanci Allah Allah ba zai la'ance shi ba Allah ba zai fushi da shi ba Allah ba ya yi wa al'ummar da suke bautata masa masku Allah ta'ala al'ummar da suke bautata masa ba sa bautata a dagutu wannan na tabbatar ma da cewa addini ana gina shi ne akan tauhidi ina fatan mun gane Allah ta'ala ya shirye da mu sai Allah ta'ala ce wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr wa qad dakhalu bil kufr wa hum qad kharaju bi wallahu a'lamu bima kanu يكتمون nam Allah ta'ala bayan ya gaya mana ainihin matsayin yahudawa ga musulmi sai kuma Allah ta'ala yake ba mu labarin munafikai Allah ta'ala ya ce wa ja'ukum idan su waɗannan munafikai suka zo gurinku qalu amanna sai su ringa cewa mu mun yi imani ai mu mu'minai ne imani ne ya kawo mu gurinku shine wa idza laqul ladina amanu kalu amanna wa idza ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma na'nu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughna fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa kanu muhtadin Allah ta'ala ce wa idza laqul ladina amanu in sai game da wanda suka yi imani kalu amanna sai su ga mu'minin cewa mu mun yi imani muna gane wa idza kalau ila shayatinihim in sun wofinta daga su sai shedanun nasu daga cikin yahudawa daga cikin kafirai sai su ce inna ma nahnu mustahjiun kada izgilanci muke mu mai amma ba wani imani da muka yi ya gurin da duk talakawa ne zamu je mu imani a mu sai mun ga manyan mutane sannan zamu je mu imani amma Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah ta'ala zai yi musu sakamakon izgilancin su ba za ka ce Allah zai izgilanci ba ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira Allah ba zai izgilanci ba Allah zai yi musu sakamakon izgilancinsu wa ya mudduhun fi tughyanihim sannan ya taimaka musu ya yalwata musu cikin ƙetare iyakarsu ya amahuna suna masu ɗimuwa amma sai Allah ya ce ula'ikal ladina ishtarawu dhalalata bil huda wadannan sune suka canja shiriya da ɓata, suka bayar da shiriya suka karbi bata fama rabihat tijaratuhum kasuwancin su bai yi riba ba wa ma kanu mutadin sannan ba su kasance daga cikin shiryayyu ba shine ma'anar wa idza ja'ukum idan suka zo muku mu'minai kanu amanna sai sai mun yi imani amma Allah da yake ya san gaibu sai ce wa qad bil kufri wa hum qad kharaju sun shigo gurin ku da kafirci kuma sun fita da wannan kafircin nasu ba su imani ba muna gane ha duk abin da munafiki zai gaya ma ba gaskiya bane me yasa suke nuna sun yi imani Shi ne dan wannan fadar tasu ta zame musu garkuwa ya zanto cewa ba za a yaƙe su ba za su zauna a cikin muminai suna cutar da muminai amma ba za a yaƙe su ba sun gabo da mai saboda suna da maganar imani annabi salama ai ya nuna ba zai yaƙe su ba dan kar a ce yana yaƙan mutanensa ko ba haka Shisa shi sa Allah ya ce na ja'aka na qalu in naka la rasulullah wallahu ya'lamu naka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun kaga da shi gurin manzo sallama kaga nan wa idza ja'ukum ku mu'mine kenan shi ko manzo Allah idza ja'akal munafiquna idan munafikai sun zo gurinka ka qalu nashhadu sai sai ma kin Allah mun shaida innaka la rasulullah kai manzo ne na Allah Allah ne ya aiko ka duk abin da ka zo da shi shine gaskiya amma Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah ya san kai manzon sa ne shi ya aiko ka amma wallahu ya shahadu. Allah yana shaidawa innal munafiqina lakadibuna lalle munafikai karya suke yi ba gaskiya suka gaya ma ba wannan imanin da suke ce ma sun yi to a aymanahum junna sun riki wannan imanin da rantsuwar da suke yi sun riƙe shi ne a matsayin garkuwa don karka yaƙe su ka gane kafirai ne ka yaƙe su fasaddu an sabilillah suna tare hanyar Allah humsa sa'a ma ya ya'malu to nan masu Allah ta'ala ya ce wa qad dakalu bil kufri wa um qad kharaju bi mana sun shigo gurin ku da kafirci mustashibin al kufra fi qulubihim suna tare da kafirci a cikin zuciyarsu thumma kharaju sannan suka fito daga inda kake wa huwa kaminun fiha haka dai wannan munafincin yana lallaba a cikin zuciyarsu lam yantafi'u bima qad sami'u minka min al-ilmi basu amfanu da wani abu da kake faɗa na ilmi ba wala naj'al fihim almawa'id wala zawajir sannan wa'azin da kake musu da tsoratar duk bai amfanar da su ba bai amfanar da su ba shi yasa duk mutumin da yazo da fuska biyu shi abin da yazo yi daban sai ga duk abin da ake karantawa na ayoyi da yake ƙara imani duk abin da ake bayani na sunnar manzala sallama da ke kusantar da mutum zuwa ga Allah shi ba ruwansa da su muna ganewa shi yasa Allah ta'ala bayan ya ce wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju sai ce wallahu a'lam bima kanu yaktumun Allah madauki sarki shine mafi sani da abin da suke boyewa alimun iri sara'irihim Allah shine ya san menene asirrin su kuma Allah ta'ala ba zai kyale su ba wa ma tanqawi alaihi dama'iruhum duk abin da zukatansu suka kudin dine to Allah madauki sarki ya san wannan wa in azharu li khalqihi khilafa zalik ko da kusun bayyanarwa ga halittun Allah sabanin haka to Allah dai ya sani wa tazayyanu bima laysa fihim suka wa kansu ado da abin da ba sa tare da shi suka nuna suna da imani to Allah ya san ko su suwaye fa inna alimal ghaibi wash shahada domin masanin ghaibi da masanin fili da koye a'lamu bihim minhum ya ma fi sanin abin da ke cikin zuciyarsu wasu ya jizihim ala dalika a tammal jaza kuma da sannu Allah maɗaukin sarki zai musu sakamako akan wannan mafi cikar sakamako da haka idan mutum zai yi imani ya imani ai ya ishi munafukai asara ku zo kuna cewa kun yi imani amma Allah yana cewa ƙarya kuke kuna cewa kun yi imani amma Allah yana cewa ƙarya kuke alam tara ila alladhina nafaqu يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون sai su faɗa abu sai Allah ce makaryata ne sai su faɗa abu sai Allah ce ƙarya suke yi wannan ya ishi munafunci asara Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصحت لبئس ما كانوا يعملون نعم الله تبارك وتعالى يتقب دائمنا بياني أكم منافقين ينا تا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان za ka ga da yawa daga cikin su susuwa su waɗannan munafukan auna fil ithmi wal udwan suna yin gaggawa wajen zunubi da kuma ƙetare iyaka wa aklihimu suhud da kuma cin haramu za ga wannan yana daga cikin ayyukansu ga gaggawa cikin aikata zunubi ga kuma ƙetare iyakar Allah tabaraka wa ta'ala sannan ga cin haram. malam yace yubadiruna ila zalika suna yin gaggawa cikin haka min ta'atil ma'asim wajen aikata manya-manyan laifuka wa maharim da abubuwan da aka haramta wal i'tida'i 'ala nas da kuma ketare iyaka akan mutane kaga wannan hanya ce da mutum ya dauka wacce za ta kai shi ina za ta kai shi zuwa ga wutar jahannama kana aikata zinubai kana aikata abin da Allah ya haramta sannan kana ketare iyaka akan mutane muna ganewa wa aklihimus sahud sannan kuma gasu da yawancin haramu duk wani abu da ya zo na haramun ne za a ga su bus damu ba wanda cin haramun yana daga cin abin da ke jawo wa al'umma matsala ya inganta hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada yace inna allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba allah ta'ala mai tsarki ne baya karba duk wani abu sai mai tsarki wa inna allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin lalle allah ta'ala ya umarci mu'mine da abin da ya umarci mursalai da shi Allah ta'ala ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima na alim Allah ta'ala ce ya ku taron manzanni ku ci daga abubuwa daɗaɗa na halali sannan in kun ci sai ku yi aiki na gari domin cin halal yana da alaka da aiki na gari a lokuta da dama an tafiya cin haram za a gaba ka samun damar yin ibada domin wannan haram ɗin zai sama kasala zai sama lalaci ba za a kana yin kusanci ga Allah ba amma cin halali yana taimaka mutum ya zama zumbur ba abin da yake sai da'ar Allah shi sa Allah ya ala alaka da a ci halal kuma ya aiki na gari yace da mu'minai ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum sai ce washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ai washkuru lillahi ku gode wa Allah ta hanyar ayyuka na gari kaga nan ma an hada alaka daga nan sai sun sai annabi sallama thumma zakara rajula sai annabi ya ambaci wani mutum yutilu safara mutumin yana yawan tafiya ash'afa adbara wannan mutumin gashi yayi kura ga gashin kasa kasa kasa mana yana da wata irin kamata ta wanda yanzu Allah zai kalle shi karba sa. bayan nan ya muddu ya dahi ila sama ya daga hannunsa zuwa sama yana ya rabbi ya rabb ya ubangiji ya ubangiji amma matsalarsa wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gujiya bil harami fa anna yustajabu lahu abincinsa haram abincinsa haram suturarsa ta haramun ce muna ganewa kuma dacin an ciyar da shi da haramun ta yaya Allah maɗaukin sarki zai amsa masa to waɗannan abubuwa guda uku kaga zinubi ƙetare iyaka kaga zalunci kenan sannan kuma da cin dukiyar haramun to wannan yana jawo wa mutum ya zanto cewa ya kasa bautata ma Allah tabaraka wa ta'ala shi sa manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin ingantaccen hadisi da zo cikin sunan ibnu maja manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace aka tambayi manzo Allah sallama cewa ayyul muslim afdal ko ayyul muslimina afdal wane ne a cikin musulmi ya falala manzo Allah sallama sai yace kullu mahmumil qalbi saduqil lisan kullu mahmumil qalbi saduqil lisan manzo yace duk wani mutum da ya zama mahmumil qalbi saduqil lisan sahabbai suka ce saduqul lisan na'rifu fama mahmumul qalb suka ce ya ma'aikin Allah mun san me ake nufi da saduqul lisan shine mutumin da yake da gaskiya wajen magana duk abin da zai faɗa gaskiya zai faɗa amma ya ma'aikin Allah me ake nufi da makmumul qalbi ibn al-afiri a cikin annihaya yace idan idan kace kamamtul baita da larabci da za ka samu wani ɗan’uwa ka kace ya akhi kad kamamtul baita bil ams ya kai dan uwana abin da ke nufi ya kai dan uwana ai jiya na share gidan nan na tsaftace shi kaga makmumul kalbi shine mai shararriyar zuciya wankakkiya tsaftatacciya muna ganewa ne annabi salama ya ce mai irin zuciyar da laif mafi zuciyar nan babu zanubi kaga munafikai suna aikata zanubi laif mafihi wala bagya babu zalunci a ciki wala gilla babu zunubi a ciki wala hasad babu hasada a ciki to idan mutum yana son ya zanto cewa zuciyarsa ta wanke babu son zunubi a ciki zuciyarsa ta zama tsaftatacciya ba kokarin yin zunubi ba kokarin ketare iyaka ba kokarin cin haramun to lalle Allah madauki mutum ya tsarkake abin da yake ci muna ganewa mutum ya tsarkake abin da yake ci amma halin da muke ciki a yanzu kaga hali ne na tashi hankali hali ne da ba zai haifa mana da mai ido ba dalili idan mun duba mun gani dan Allah mu shiga kasuwanninmu mu gani dan Allah ɗan kasuwannin kasuwanninmu suna kiyaye haramu da yawa daga cikin ɗan kasuwanmu ba su kiyaye haramu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗan kasuwa suka cin sharuɗa guda biyu Allah zai sa musu albarka ya fa in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima inda ɗan kasuwa zai yi gaskiya zai yi bayanin gaskiya to Allah sai ya sa albarka a cikin wannan kasuwanci amma da Allah yanzu haka muke yi duk wani abu da aka haramta na kasuwanci yanzu ana yinsa. ma'ana mun gamsu da mu ci haramun kenan kamar yahudawa kamar munafikai mun yarda da mu ci haramun kamar yahudawa kamar munafikai duk wanda ya je dauko ta harkar sa ta samun kuɗi idan da zaka zo ka ce mai haramun ne kuma sai zo ya riga gaba da kai muna ganewa sai zo ya ce zai gaba da kai me saboda ka ga mai gaskiya ya daina cin haramun wanda cin haramun yana raba alaka tsakanin ubangiji da bawa yana sa bawa ya ji baya jin zauki baya jin daɗi na ibada shi sa idan Allah zai ce ka bauta ta masa sai ce ka ci halali ya ayyuhar rusulu kulu min at wa amalu Saliha ku ci daga abin da yake na halali sannan sai ku yi aiki na gari anan zai yi tasiri kuma tare da cewa wannan cin haramun da zaka ringa yi rana alkiyama kuma za a zo a mata place a ɗaya bela danka mun karanta hadisi a karatukan mu na baya a wannan watan ko ba ka ba a ɗaya bela ladanka a ba mutane in bai cika ba a ɗebo zunubinsu a lafta ma daga nan sai zama baka da komai sai zunubi haka za ga mutum a wurin aikinsa baya kiyaye cin halali ba zai je lokacin da zai je ba lokacin da ake zuwa ba zai tashi ba lokacin da ake tashi wani malaminmu ya je ingila ya yi karatu ya ce abin da yake bashi mamaki shine turawa ne ba wai imani ko musulunci gare su ba amma idan ana shiga ofis karfe tara misali ana shiga ofis karfe 8 idan ka je 8 da minti 5 ba kowa a ofis din a 8 saura minti 5 da za ka je 8 saura minti 5 ba kowa a ofis ɗinsa kowa bai shiga ba amma in ka shiga 8 daidai za ka tada kowa a ofis ɗinsa wannan turawa ne idan ana tashi karfe 4 da za ka je 8 da za ka je 3 da minti 59 za ka tarar da kowa yana cikin ofis ɗinsa amma hudu da minti daya hudu da minti biyu hudu da minti biyar kowa ya fita kuma matsayinsu na turawa wanda suke hada da shirka duk aikin nagartar da suka mutu haka ba zai amfanar da su ba amma wasu gamu ga imani ga musulunci balle kuma gangara zuwa mutanen da suke da madafin iko na gwamnati dama nan gurin babu tunanin halal da haram babu wannan tunanin kawai abin da ake dubawa wane ne ya fi kowa kuɗi har ma a ringa tunanin cewa wai wannan shine normal process na mulki shine abin da ya dace kowa yi za a siyo gwamnati wannan wayar kila wayar bata wuce dubu ashirin ba sai wani ya je rubuta dubu dari da goma kuma haka za a fitan mai da kuɗi ya ji ya siyo ta a dubu ya a dubu ko talatin an ba shi dubu ɗari da goma kuma yana ganin wannan halali muna ganewa mana a dinga yin abubuwa kuma abin da zai tayan ma da hankali shi a zo a ce wai ana yi ne don talakawa shi sa lokacin da ake yawan karɓa haraji muka ba wa gwamnati shawara ni na yi hudu ba na ba gwamnati shawara na ce da zo a ringa tatse talakawa ga tsada shinkafa ga tsadar magi ga tsadar gishiri ga tsadar fetur ga tsadar komai na rayuwa kuma talaka wato samunsa ba ƙaruwa ya yi ba kuma abin da yake karba a gurinsu dan dai suna da yawa ne amma bai ta karya karya ba domin ya daina sau kowa sai ka ba naira ɗari kullum a daidai wannan lokacin sai muka ba gwamnati shawara a kan mumbarin mutum da ba da alaƙa da ita muka ba ta shawara cewa abin da gwamnati ya kamata ta yi shi ne duk inda ake zirarar da kuɗin gwamnati tun daga kan gwamna har zuwa kan kansila in dai akwai inda ake zirarar da kuɗin gwamnati a tare a yi aiki gaskiya da gaskiya da ba sai an karɓi haraji ba ba sai an karba ba lala ko sai an karba ba sai an karba ba amma ba za a ji ba saboda su mutane gani suke kamar sun zo za su dawwama ne a duniya to ta yadda Allah ya gama da mutane kana tattara wannan haramun din kila gobe za ka mutu kana tattara wannan haramun din kila 2019 da kake tunanin cewa bari ka koma kan kujerarka ta ɗan majalisa kujerarka ta sanata kujeraka ta gwamna kujeraka ta shugaban ƙasa la'alla 2019 ɗin ko ba za ta zo kana rayu ba sai muka ƙarshen rigima ran da ba hannun ka yake ba ran yana hannun Allah ta baraka wa ta'ala kuma ran da Allah ta'ala ya ga dama ranar zai ɗauki ran ko ba wanda ya hana dan kana shugaban ƙasa idan Allah ya ce yau za ka mutu ba wanda ya hana yau ka mutu in kana gwamna Allah ya ce gobe da safe ka mutu dole ka mutu to ashe abin da ya kamaci dan adam yayi shine shugabanni su gane cewa kasancewa su sun zama shugabanni ba wai sun fi talakawa kima da daraja bane shi sa sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda da yazo yana hudu ba sai yace inni ma alaikum wa lastu bi khairikum ni an dora ni akan ku in zama jagoran ku amma ba ni na fi ku alkhairi ba dan Allah ka ji tawadu sai na abakar bayan manzan Allah sai salama a al'umman nan waye kai shi kima da daraja amma ya ce an ba ni jagorancin ku amma ba don na fi ku alkhairi ba ashe wannan zai baka labarin shugaban kasa da ya zama shugaban kasa ba shi ya fi kowa alkhairi ba gwamna da ya zama gwamna ba shi ya fi kowa alkhairi ba ciyaman da ya zama ciyaman ba shi ya fi kowa alkhairi ba domin alkhairi da matsayi a gurin Allah ana samun sa ne ta hanya daya ta hanyar jin tsoron Allah ya ayyuhan nas إنا خلقناكم من wa وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Inna الله عليم خبير wanda ya fi kowa jin tsoron Allah duk mai jin tsoron Allah ko ba zai nemi kuɗi ta hanyar haramun ba duk mai jin tsoron Allah ba zan danne talakawa ya takura musu ba kuma tare da wannan sai zama shugabannin ba su da tausayi don halin da talaka suke ciki ba a tunanin a creating wani policy da zai sauƙaƙa wa mutane kullum sai jefa su ake kuma a fito ana cewa wai an yi muku kaza an yi muku kaza kaga wannan ba daidai bane ya zama tilas ya zama dole ga shugabanni su samar wa talakawa hanyar da za su ɗan ji daɗin rayuwarsu muna ganewa amma ba ga talaka daga ya fita daga wannan wata ya ji cewa gwanda watan gwanda watan gwanda watan sha'aban da watan ramadan a wajen warwasawa wata ran ya ce gwanda watan shawwal gwanda watan ramadan akan na shawwal wanda na a akan na shawwal wanda na zulhijja kullum ana shiga ana tafiya ana ƙara yin bala'i me ja wannan shine da yawan mutane ba su damu da su aikata zunubi ba shi sa Allah ce da su wa tara kafiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklihim usul sai Allah ta'ala ce la bi'sa ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa yayi muni Allah ta'ala ya tsare sai Allah ta'ala ya ce لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون نعم الله تعالى سيتي لولا ينهاهم الربانيون والأحبار ميسا الربانيون ما لم يمس إلمي لتربيه walahbar da masu musulmi da malamai masu tsananin ilimi a mu na baya na ce mana a rabbaniyun su ne al'ulama'ul ummalu arbabul wilayati alaihim malamai wanda suke ma'aikata masu yin tarbiyya muna ganewa al'ahbar su ne malamai masana daga cikin yahudawa ko ba haka ba to sai Allah ya ce me yasa irin waɗannan malamai ba za su runga hana su an qaulihimul ithman ithma an qaulihimul ithma su ringa hana su maganganun su na zunubi me yasa malamai ba za su hana ba wa aklihimus suhud me yasa malamai ba za su hana su cin haramun din da suke yi ba ashe malami in yaga ana zunubi malami idan yaga ana aikata sabo dole ne ya fito ya bayani ko ba haka ba Allah ta'ala ce labisa ma kanu yasna'un abin da suke aikatawa lalle ya yi muni ko dai zama abin da masu aikata zunubin suke aikatawa ya yi muni ko kuma shuruɗin da malamai suke yi kuma ya yi muni wannan ya sa ya zama dole malamai su ringa wa jama'a gaskiya su gaya wa talakawa gaskiya su gaya wa wato masu mulki gaskiya su gaya wa masu kuɗi gaskiya duk lokacin dama ita daraja guda uku ce akwai darajar ilimi akwai darajar mulki akwai darajar kuɗi muna ganewa daraja ta farko ita ce darajar kuɗi ita ce ƙaramar daraja daga nan sai darajar mulki daga nan sai darajar ilimi ma'ana mai mulki yana bin mai kuɗi da mai kuɗi da mai mulki kuma suna bin malamai ne wannan ka'idar ya kamata ta zama wannan ya ce ka'ida mai kuɗi yana bin mai mulki wannan yana faruwa yanzu ko baya faruwa amma da mai kuɗi da mai mulki suna bin malamai ba sa bin malamai me yasa ba sa bin malamai saboda malaman sun nuna wa hukuma sun nuna masu mulkin da masu dukiyar su ma kuɗin suke su ka kuma kana gasa da masu mulki kana gasa da masu kuɗi sun tuwon mota kai baka ce sai ka hau ko da ku baka da sana'ar da zaka samu ka hau sai ka bi su sai su baka shikenan baka da kima baka daraja a wajen su. muna ganewa amma malami a matsayinsa na malami ba dukiya ce take tara mai al'umma ba ba mulki ne yake tara mai al'umma ba abin da ke tara malami al'umma shine mai shine iliminsa da tsare ilimin muna ganewa idan ya tsare iliminsa sai zanto cewa Allah maɗaukin sarki ya kaskantar da kowa zuwa gare shi amma in bai yi wannan ba sai zama makaskanci a cikin al'umma abin da aka san malami shine yayi ibada ya je ya sana'a komai ga kantata shi sa zaga annabawa gaba ɗansu kowa yana da sana'a zaga wani yana kira kafinta ne wani makeri ne wani manomi ne wani sassaka yake wani daga cikinsu kuma za ga kiwon tumaki yake hatta annabi sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan sana'a shi sa wanda daga cikin malamai yake cewa abinda malami ya kamata ya nema ya nemi abinda zai ishe shi rayuwa ya isar da sakon Allah idan ka tsare mutuncinka ka tsaya a gidanka za su ɗauko za su kawo ma muna ganewa amma in ba yi wannan ba to ka sani cewa kuma kai ne za ka ringa binsu kuma suna wulaƙanta ka daga nan kima ta ilimin ta riga ta lalace sai ya to cewa ilimin bai zama ilimin abin da ake bukata ba shi sa Allah madauki sarki ce laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar me yasa ar-rabbaniyun wal ahbar wannan na fassara shi a darasin mu da baya me yasa ba sa hana su an qawlihimul ithm suna hana su maganganun su na sabo wa aklihimus sahud suna hana su cin haramun din da suke yi da Allah malami ba su kamata su gama, hana duk wani mai cin haram cin haram ba amma na sha gaya mana sai malami ya ce da wanda yake cin dukiyar gwamnati kaga babu laifi kaɗi ba idan kaɗi ba sai ka gina masallaci saboda annabi sai salama ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina mai gida a aljanna wannan gaskiya ne amma kalimatu haqqin urida bihal batil kalmar gaskiya ce amma ake so a gina ƙarya da ita yanzu ma karanta hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas riwayar Muslim ko ba haka ba yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban a tsaya iyana Allah ta'ala mai tsarki ne baya karba abu baya karba aiki sai an yi shi daga mai tsarki dukiyar da kaje ka sato a gurin gwamnati mai tsarki ce dukiyar da kaje kai zalunci a kasuwa mai tsarki ce dukiyar da kaje kai cuta a ofis ɗinka mai tsarki ce to ko da za ka gina masallaci miliyan Allah ta'ala ba zai karba daga gare ka ba muna ganewa ba zai karba daga gare ka ba me yasa ba zai karba da gare ka ba saboda baka gina abin akan tubali mai tsarki ba tubalin da Allah madauki sarki yake so a gina komai da Allah muna ganewa shi sa Allah ce laula yanhaakumur rabbaniyun wal ahbar an qawlihimul ithm wa aklihimus suhd sai Allah ta'ala ce labi'sa ma kanu yasnaun abinda suke aikatawa yayi muni ko dai su da suke cin haramun ko ko malaman da ba su hana su ko kuma dukan su gaba ina fatan mun gane abin da na faɗa zama daidai Allah ya bamu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani da